Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da da kuma niya. Hawa kuma na iya samun mu alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su kuma masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da ke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren. A cikin wannan shirin za mu kawo muku shirin tsintsiya madaurin ki daya tare da Jumai Ali sai kuma Ibrahim Kalmasi Garba da zai shigo da shirin jawabi daga dattawa kana Murtala Faruk Sanyina ya kawo mana labarin wasanni a takaice amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya. sauraro Assalamu alaikum. 'Yan bindiga sun buɗe wuta a yayin da ake gudanar da wani farashin sojoji a kudu maso yammacin Iran inda kimanin mutane 24 suka mutu wasu kuma 53 suka jikkata a rahoton da kafar yaɗa labaran kasar ta bayar. Amma akwai rahotanni mabambanta akan waɗanda suka ɗauki alhakin harin. amma dai kungiyar is da kuma wata kungiya da ke kiran kanta kungiyar neman yancin larabawa ta ahvaz duka sun ce suke da alhakin kai wannan hari na ranar asabar a ahvaz da ke shiyar khuzestan haka kuma akwai rashin inganci a cikin waɗansu rahotannin jami'ai sun ce an kashe 'yan bindigar guda biyu amma wasu jami'an daban sun ce an kama wasu da ke da alaƙa da harin Tashar talabijin ta kasar ta ce maharan sun kai harin ne akan wani daɓe da jami'an Iran suka taru a kai suna kallon faretin shekara da ake yi don tunawa da ranar da aka kaddamar da yakin jamhuriyar musulunci na shekarar 1980 zuwa 1988 a kan iraki an kuma gabatar da irin wannan faretin a fadin kasar da yawa a cikin waɗanda suka mutu an ce mambobin dakarun musamman ne na iran elite revolutionary guards wani rahoton kuma ya ce wani ɗan jarida guda ya mutu Babban jagoran addinin Islama na ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce harin na ranar Asabar na da alaka da Amurka da magoya bayanta a yankin. Kuma ya umarci jami'an tsaron ƙasar da su gaggauta gabatar da waɗanda ke da hannu a cikin wannan lamari a gaban shari'a. Adadin mutanen da suka rasu a hadarin jirgin ruwa mai daukan fasinja a Tanzania da ya kife a tafkin Victoria ranar Alhamis din da ta gabata ya kai mutane 167 sai mutum guda da ya tsira da ransa. Jami'an Tanzania sun ci gaba da binciken cikin jirgin ruwan da ya kife bayan kwanaki uku a yau Asabar yayin da ake ci gaba da binciken mai janyo hadarin. Ƙungiyar masu binciken sun kwashe kwana guda suna ciro gawarwaki daga cikin jirgin mai suna MV Inyerere da ya nitse a yayin da ake raɗe raɗin an yi yawa ne a cikin jirgin. An dai fara jimamin rashin na kwanaki hudu a ƙasar. kafadarancin labarai ta associate press ta ba da rahoto a yau asabar cewa an zakulo mutum guda a raye daga cikin jirgin kafar labarai ta the wire ita kuwa ca ta yi an zakulo injiniyan da ke aikin jirgin ne a kusa da injina ya zuwa yanzu dai ba a san halin da yake ciki ba labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc jami'ai a jihohin carolina ta arewa da carolina ta kudu na gargadin mazauna jihohin cewar barazanar ambaliyar ruwa fa bata kare ba fiye da sati guda bayan guguwar florence ta jibge ruwan sama mai karfi da iska Wace ta yi sanadiyar mutuwar mutane 43 a jihohin na carolina da makwabciyarta da virginia gwamnan jihar carolina ta kudu Harry mcmaster ya ba da gargaɗi a jiya juma'a cewa duk da a yanzu iska ta tafi ruwa baya sauka har yanzu akwai raguwar ruwa kuma ana zaton faro mummunan lamari mcmaster ya ba da kiyasin guguwar florence ta lalata kusan dala amurka biliyan da biyu, inda ya kira ta da masifa mafi muni da jihar ta taba fuskanta a tarihin wannan zamani ya yi kira ga hukumomin amurka da su gaggauta kai agajin jin kai na gwamnatin tarayya jami'ai jihar carolina ta arewa sun ce kimanin aladu 5,500 ne da kuma kimanin kaji miliyan uku da 3,500 suka mutu sakamakon ambaliyar ruwan gami da lalata taba sigari da ta kai nauyin kilogram miliyan 57 wanda kiyasin kudinta ya kai dala amurka miliyan 350 Shugaban kwamitin shari'a na Majalisar Dattijan Amurka Charles Grassley ya baiwa matar da take zargin ɗan takarar zama alkali a babbar kotun Amurka a Brett Kavanaugh da neman makurita zuwa karfe biyu da rabi na ranar yau Asabar don ta tabbatar da ko za ta bayyana a gaban kwamitin sati mai zuwa kamar yadda jaridar New York Times ta rawaito. jaridar ta rawaito cewar Grassley ya tura wa lauyoyin Christine Blasey Ford wasikar imel da yake cewa dole ne 'yan kwamitin su saurari zargin nata da misalin karfe uku da rabi na rana. kwamitin 'yan majalisar dattijan ta baiwa ford zuwa karfe goma na daren juma'a ta tsaye da magana amma lauyoyinta suka nemi a kara musu kwana guda 'yan mintuna kafin wa'adin na ranar juma'a ya cika Grazil ya sanar da ƙara lokacin ne a Twitter da harshe mai ban haƙuri ga Kavano inda ya ce, "Mashari'a Kavano na ƙara wa Dr. Ford lokaci in tana son ta ci gaba da magana akan bayanin da ta yi a satin da ya gabata na zama a gaban kwamitin. Idan ta tsayar da magana to za mu zauna mu saurare ta. Ina fatan ka gane ba haka nake ayyuka na kwan gaba kwan baya ba. Nazir Ahmed Hausawa kenan kuka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murar Amurka. To ma da yanzu kuma ga shirinmu na gaba ta da Jummai Ali. tsiya maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya madaurinki daya, Assalamu alaikum. tare da fatar kunanan cikin ƙoshin lafiya da wadata Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da wannan shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki wasu ma sun ce ya fi zama sarki za mu ci gaba da gabatar muku da tattaunawa da wakilin sashen hausa nasiru el ya jagoranta da dodo oroji tsohon shugaban kungiyar miyatta allah da mark ammani shugaban wata kungiyar ƙananan ƙabilu kan yadda za a samu zaman lafiya musamman tsakanin makiyaya da kuma manoma malam nasiru gare ka hmm, to a kamani akwai hmm. wani abu da duk lokacin da na tattauna da fulani hmm. musamman ma makiyaya suna cewa suna da burtali da da suke bi din ne yawanci ai dodo oroji kusan baka dauko maganan bane ah, an maida an yanka wajajen sun zama gonaki wasu wajajen sun zama ma garuruwa an cinye burtali mm. abinda suka ce zai jawo zaman lafiya shine a sake ko da za a sake biyan ma wata diya mm. a tashi mutane da suka shigo burtali mm. a sake dawo da shi irin na da inda fulani za su na bi. To bari gaya ma gaskiyar magana shi ya san tun shekaran da aka yi bushiya wadansu fulanin gaba daya suka tashi ga aiki. kuma shi da yake faɗin cewa an kaje cikin gari to abun kunya ne mu yadda muka san cewa idan abun kunya ne a samu fulaci a gari ko fulatana a gari saboda haka numa dai kaga su gaje ta ba kuma zama cikin gari ba su gaje su ba ka gane saboda haka mu mun san cewa dama idan ka gaba fulaci a gare to ba yadda ka so ba mijin wani ne akan ce ka karasa ka yi dan fulani saboda haka abin da nake cewa a gaskiyar magana duniyan nan zamanin da da aka ware hanya ko a yanzu maganar da ake ciki idan in gwamnatin tarayya ta ce za ta da hanya daga eh, arewacin najeriya har zuwa kudancin najeriya ne na tabbatar maka sai fa an dosa kauce-kauce domin wadansu wuraren sun fi karfin a zuwa ce su tashi in za mu gaya wa kanmu gaskiya kenan to saboda haka an samu shekaru da dama da fulanin da tun da aka yi bushiya waɗansu suka tashi ga aiki ga waɗanda ba san bushiya ba mai bushiya bushiya wato wata cuta ce wanda ta, ta zo ta kama shanu a waɗancan shekaru kamar 20 zuwa 30 da ya wuce ta kasance za ka ga ruga gaba ɗaya ko akuya babu a nan ne aka waye gari a yau kaga fulani daga a sami masu na zuwa mana daga a sami masu gadi da waye numan ma wurin su dole ne suke koyo wato ah, dodo roji ko kai ma bushiyar ce ta dawo da abuja <laughs> wannan magana gaskiya bari in gaya maka gaskiya ka janye wannan maganar bushiya ah, ka ga a ah, ka zakanta da kanta da kai magana na yi magana ka zakanta yi eh, magana da kai ma ka ba ni can ina bushen ba yi bane ya ka ji ai bushiya duk duniya ko a ingila ai ai rashin lahiyar shanu bale ma afirka inda suke bada ma inda magani ma ce ake nema wani maganin wani ciwo bari in ga maka abin da a Najeriya babu babu jihar da take zuwa ta sau nama daga wata jiha ta kawo a najeriya tun da najeriya tsakanin shekarunka da shekaru na tabbata babu shekara goma sha biyar a ciki ina da shekara hamsin da bakwai na tabbata kai ba ko saba'in ka kai dai na shigo shekarunka ba su yi abin nan ba amma abin da nake sun ka sani a najeriya ba magana ciwon dabbobi da mutane ai yanzu ba a sankarau a najeriya sai a ce mutane sun kare ba a ba a yanzu cutar daga mutane magare su da sai a ce wanda cutar da suka zo aka rasa kowa kowa bai ai bai taba haruwa ga duniya duk duniya tun da ta tashi ana ciwo shanu na ciwo mutane na ciwo dabbobi na ciwo saboda haka wannan magana taka a nan ba daidai take ba abinda addini ina gaya maka mu hidda kabilanci a rayuwarmu karka ce yanzu misali a taraba ana cewa a ranch na kiwo a ranch din nan ta raba duk wani kabila ta zo ta raba ta iska fulani a wurin kuma duk najeriya babu inda ake kiwo kamar turai irin irin ta raba akwai ranch din da ranch ɗaya yana da saniya dubu biyar ba fulatani ɗaya kuma yana ke duk wasu afirka babu kamar ma taraba inda ake kiwo inda ake kiwo inda zaka iska ba fulatani daya yana da saniya dubu akwai wanda ba fulani ba ne ai suna kiwo suna da gonaki suna da suna da ranch a wurin amma me yasa za a zo wurin noma ake yi ai ba magana inda nike ce maka ba maganar noma ba ko maganar kiwo wannan wani kabilanci ne ya shigo mu a arewa wanda ba mu son mu ko mu ce me yasa wani zai arruki ni nan aka yi kaka na aka shi ma abin nan ya yi arziki ni bai arziki ba wannan kabilanci ne kuma najeriya ba inda take zuwa ta sau nama ko shanu su rashin lahiya wani bangare wasu bangare kamar mutane ne wani zai rashin lahiya a kano ko rashin lahiya ta hito daga lagos ta tsaya a can a kashe ta dissenting harkar kiyon shanu a najeriya a wasu afirka babu inda ya fi bahulata ne shanu saboda a najeriya ba inda ake importing nama ba duk wani abu da ake ba importing nama ba importing raguna ba importing awaki duk hulani adda su kuma suke ci da duk najeriya kowa na cin na lokacin da kace shanu suka kare a wajen naku kana rantsewa ka taba sati ɗaya baka ci nama ba maga hmm. ah, mani abinda duk da na ga kana dariya amma abinda ke so na faɗa eh. ah, in ka kula shi da orojina eh, ne ma ce Ah, wata ƙiyayya ce kawai take neman kamar eh. kyashi ne yake kawo ma rikice-rikice to da tuji burin ga ma gaskiyar magana maganar kyashi eh, arziki kowa da irin nashi a su kan kansu ma fulani yanzu idan ka duba duk yashi da rigingimun da ake na satan shanu ne wane ne wane ne kaga babu yadda za yi su suke eh, ganin kyashin kansu da kansu waɗanda bushiya ta cinye musu shanu su suke zuwa yanzu akwai fan lakalin da fulla ce da shi in ya zo ya sace maka shanu farare pat to wallahi idan in ya fita da shi bakake zai mai da su to gaya min wane su waye suke jama kansu bala'i su suke jama kansu da kansu bala'i sannan maganar duk abin da za ka yi kai in ka tafi america ka je ka duk abin da za ka zama wallahi kai faɗan najeriya ne saboda haka maganan bakin ciki duk wanda ya ce maka wani kabila na jin haushin wani kabila ni na ce ba haka yake ba ka gane saboda a zamantakewan mutanen najeriya in ba dan an cusa ra'ayin addini domin ra'ayin addini ne kadai zai iya ya rikitar da lissafi kuma da zaran fa aka ce ba mu janye wannan ra'ayin addini shugabanni ba su fito suna gaya mana gaskiya ba to wallahi mun bata saboda haka maganarsa ba haka yake ba ne kuma idan maganar nama akwai fa wanda ko to da fulani suna cin nama ne fulani ba sa cin nama gashi saboda haka abun kunya ne ma idan suka sayi in suka sayi rogo ai muna tare da su an haife mu tare makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin a kai yadda za a guji yada jita-jita da suke haddasa fitina. A tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. A madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Elkaya Jummai Ali daga birnin Washington DC nake cewa a huta lafiya. gaida Jumai Ali sai wani satin kuma a jima da wani sabon shirin yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi Garba da shirin jawabi daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku Eli Kaya da yadda kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Gwamnatin Najeriya ta dakatar da shirin kafa kamfanin jirgin saman ƙasa Nigeria Air. Najeriya kuma na juyayin mutuwar mutum ɗari sakamakon ambaliyar ruwa. Sanata Bukar Abba ya za da daga takarar siyasa inda ya daga hannun gwamna Ibrahim Gaidam don neman mai gurbin sa majalisar dattawa. Na declare ni kakan yobe politics ne. Ɗana gabana Ibrahim Gaidam shine uban politics na yobe saboda haka wannan abun farin ciki ne rundunar 'yan sandan najeriya za ta biya kuratan da za su duba zaben oshin dubu hamsin a tsawon kwana goma yayin da nasiru gawuna ya zama mataimakin gwamnan kano sarkin arewan bauchi da ya ture zaben yar tinke ya ce baya haufin zarcewar gwamna ma abubakar ma abubakar insha allahu zai karisa tenwa dinsa na shekara hudu da rabi da ya rage ya bar musulun tagun ya yi tenwa dinsa na shekara takwas kakakin majalisar wakilai yakubu dogara ya koma pdp nasiru da mailika murar amurka daga abuja To yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Fasto Musa Muhammad wanda ke garin Kaduna da kuma Sheikh Sani Isa na masallacin wafrot shi ma a garin na Kaduna ga Fasto Musa. Wannan mulki mulkin nan na duka ne. Buhari dole ne ya sa ido dole idon shi ya bude ya ga irin shugabannin da yasa ya ji irin rahotannin da ake kawo a kan su. wanda bai yi da kyau da wuri-wuri ya tabbatar mashi cewa ba ka yi da kyau ga abin da mutane suke magana a game da kai aka canza in bai canza ba sai a canza wani a kawo wanda zai yi ma jama'a aiki zai masu adi. ana surmiƙeya ana zumunci da juna ana neman abinci wasu 'yan arewa su je kudu 'yan kudu su yi arewa 'yan gabas su yi yamma 'yan yamma su yi gabas to ana nan a sulmuke da ma'aikatanmu da sojojinmu da dukkan ana nan a sulmuke ana nan a caccakuɗi idan ba mu sa kyakkyawan lamiri a cikin zukatanmu ba kar ka ga kai soja an kai ka aiki kai daga arewa ne an ɗauke ka an kai ka ƙasa ibo ka ga cewa wannan ai ba kabila ta bane bari su yi masu cin tashi to ubangiji yana ganin ka zai kakkaɓo jirginka daga can kudu ya dawo da kai arewa kuma ka samu hukunci daidai da kai haka kada kai dan kudu ka tashi ka zo kasar maiduguri a matsayin ka ma'aikaci a kana yin aiki a ƙasa najeriya ba a ƙabilar ka ba ba a ƙasar ka ba a ƙasar mu ga baki daya all ko ina naka ya kamata shugabanni police ya san haka eh, sojoji su san haka da sauran security duk inda suke najeriya ya kamata su san da wannan musamman zan kira da eh, shugabanni na prison wannan suke lura da wa'anda suka yi laifi da kuma tarin yawa wa'anda ba ma dalili suna nan kwakwanci a prison. Ku ji tsoron Ubangiji ku tausaya ma al'umman nan suna karkashin ku sai abin da kun so to babban abin da muke son ya kawo a zo a ga ɗan uwa yana cikin prison yan uwa su zo da taimakon da za su bashi sai ku an kuna ci kuna kaiwa gidajen ku kuna ba 'ya'yanku ba abin da ke zo ma prison ɗin Najeriya in bayan kuli-kuli. In ba kuli-kuli kasa ya kabba ina da tabbas ina zuwa prison na tabbatar da wannan kuli-kuli shi ne kawai za ka iya saye ko garin rogo ko garin rogo in ka sai mai kyau bai ta za ku kwashe ku kai gidajen fito su canji ake ku canza daga mugayen halaye shugabanni na prison ku sa ido daga kananan ku ga halayen da suke kuma ku gyara naku halaye manya domin ƙasar nan ta yi canji a ce birzin ba ka da ikon ka je ka ba dan uwanka da yake a matsara ka ba shi wani abin da zai taimaki rayuwar shi a wurin sai a an shi ɗayan ka sai kuli ka ba shi kuli-kuli ne shine dattin abincin da za a iya ba dan birzin ya biya kai in ka sai silifas ka ga dan prison yana taya ba silifas ka sai silifas ka ba shi sai ku an shi ku kai gidajen ku da matan ku da yayan ku kuna dore wanka da ba ku ni ba kuna cin ku ba a kwan a tashi yayan ku ne za a juye a sa security su ma a yi masu abun da ku kuka yi ma 'ya'yan wasu a kwana a tashi iyayen ku ne za su juye suna prison to don haka kalubale ne ga kowane security da muke da shi Najeriya haka police ku mantawa abubuwan da kuke yi haka in ba ku gyara ba haka za a yi gyara da ku ku za su koma su ne ake wa cin kashin da kuke ma yan uwanku ina kira gare ku da babban murya yan uwa duk da muke Najeriya a taru a yi ta adalci mu kaunace juna mu sa kauna a zukatan da karshe ina so in sake kira da janar janar yadda ubangiji ya taimake ka ya kuma sa ƙaunaka ko ka ya baka ta goma shi da farin jini da duka al'ummar Najeriya kudu da arewa gabas yamma musamman dole ka yi tsaya ka yi tsayin daka wanda yake baccin ka ma ya zama addu'a zaman ka a addu'a ko a ofis kake zama ka tabbatar kana karkashin ubangiji ka miƙa kanka ga ubangiji akwai makirai in ba tare da addu'a ba za su yi maka zagon ƙasa su burma ka a cikin mulkin ka. amma ubangiji ba zai bari ba har lokacin da za ka mulkin ka. a cikin salama yadda za a ce an yi wani shugaba adali a Najeriya daga 2015 zuwa lokaci kaza ga irin mulkin da ya na adalci wanda za a sa shi a cikin tarihin wanda ba za a wannan addu'a mu da roƙonmu ga Ubangiji ya tabbatar maka da haka. Shi ma Sheikh Sani Isa ya ce. Assalamu alaikum jama'ar Najeriya musamman Najeriya ta Arewa. na ce jama'a domin in haɗe musulmi da kirista da ma wanda ba musulmi ba ba kirista ba amma kuma gashi ɗan ƙasa ne yana da haƙƙi yana da 'yanci na yayi abin da ya dace don tahiyar ƙasa da kyawo kamar yadda kuma yana da haƙƙin ba da gudunmawar shi a wannan ina kira ne a wannan hali da muke ciki cewa jama'a mu zauna lahiya shugabanni suna da haƙƙi na tabbatar da zaman lahiya amma mu ma 'yan ƙasa talakawa mutanen gari muna da namu haƙƙi da kewayen mu ko nauyi da kewayen mu na ƙara tabbatar da zaman lafiyar nan malamai da nasu sarakuna na da nasu shugabannin kabilu da shugabannin al'umma duka kowa na da nashi haƙƙi na abin da zai ma'ana yana da aikin da zai a samu zaman lafiya ya karfafa kuma mun gaya muku a wancan lokaci muka ce an samu wani yanayi na siyasar ƙasar nan da ya gwada alhamar gyaruwa to kaga irin wannan muke so 'yan najeriya su farka su waye dan arewa ne dan kudu ne dan ina ne duk ba shine matsala ba to kaga wannan ya nuna ana neman a dawo da siyasa irin ta da ta lokacin sardauna wanda zai yi ministocin shi su da a wani kirista rabe ya yi ministocin shi su ga suna wanda ba zan tuno sunan su ba wanda duk kiristoci ne amma ya ga cewa sun da suna aiki kuma za su yi ake bukata to sun cancanci su zama ministoci a karkashin shi duk da cewa shi musulmi ne to dan Allah ku ci gaba da faɗin magana mai kyau yanzu gashi mun zo wani lokaci na ana kokarin a tace kuɗaɗen da wasu suka ɗebe ba a kan daidai ba ba kan dacewa ba to wannan harka ta tace kuɗaɗe ko amsosu malaman musulunci suna da ra'ayi iri biyu ma'ana suna da fahimta iri biyu wasu suna cewa a'a a ja layi a ce ban da gaba dai nan abin da ya faru ba a kyale shi wasu malaman musulunci suna da irin wannan tunanin to amma wasu malaman musulunci wanda ni na yarda da ra'ayinsu da fahimtar su suna cewa a'a ai akwai ka'ida a cikin musulunci da ake kiranta raddul mazalim ne raddul mazalim a mai da dukiyoyi ko haƙƙoƙi waɗanda aka zalunta zuwa ga masu shi to tunda wannan kuɗaɗe an ware su ne dama don ƙasar najeriya don yi ma ƙasar najeriya aiki da hidima don yin abin da zai tabbatar da tsaro da zaman lafiyar ƙasa to in an an so wannan kuɗi aiko daidai ne wannan shi ne magana. to nan muka kammala wannan shirin na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anishuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla Allah ya kai mu wani satin Ibrahim Kalmasi har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murar Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin na gaba wato wasanni a takaice. Wasanni a takaice. tilastawa hukumar kwallon kafa ta kasar gabon daukar laifin bayyana pire francois obameyan a zaman ɗaya kocin kungiyar kwallon ƙasar ba tare da kai karshe a kan zancen da shi ba a ranar alhamis da ta gabata ne hukumar ta bada sanarwar cewa obimeyan tare da wani tsohon dan wasan kasar daniel cousin za su yi aikin haɗin gwiwa na horar da 'yan wasan ƙasar to sai dai kuma ɗansa pierre emerick da ke taka leda a ƙungiyar arsenal ya fito a shafukan sadarwa na intanet yana allah wadda ya da wannan sanarwa inda ya ce mahaifinsa ma ko lafiya ba ya da balle har a kai ga cimma yarjejeniyar zai yi aikin to sai dai hukumar kwallon ta gabon ta ce ta yi wannan sanarwa ne da kyakkyawar manufa biyu bayan tattaunawa da aka yi da shi obameyan tsoho kazalika da kuma matsin lamba da ma'aikatar wasannin kasar ke yi na gaggauta samun sabon koci kafin ranar laraba mai zuwa hukumar kwallon kafar afirka wato caf ta dakatar da alkalin wasa dan kasar gini baban leno daga dukkan lamuran wasannin kwallon kafa har na tsawon shekaru goma an dauki wannan matakin ne wanda ya soma aiki nan take biyu bayan samun sa da laifin karbar rashawa ta kudi dala ɗari biyar kamar yadda dan jaridan nan na kasar ghana ya ɗauki hoton bidiyon sa a sirce alkalin wasan leno ya tabbatar wa kwamitin ladabtarwa na hukumar ta caf cewa shine dai a hoton bidiyon nan da aka gani yana karban kuɗi a watan yulin da ya shige hukumar ta caf ta ladabtar da alkalan wasa har 22 ciki ko har da hukuncin dakatarwa iyakar rai ga dan kasar kenya adan marwa wanda har an sanya shi a jerin sunayen waɗanda za su yi alkalancin gasar cin kofin duniya da aka kammala bana a kasar rasha shahararren dan wasan barcelona lionel messi ya kasa samun shiga cikin 'yan takara uku na karshe na lambar gwarzon dan kwallon duniya na bana karon farko a cikin shekaru shida to amma kuma messi ya tabbatar da cewa zai halarci bikin bada lambar ta zakaran kwallon duniya da za a gudanar jibi litinin a birnin london duk da cewa ya san baya cikin 'yan takarar wannan ne karon farko da messi wanda ya lashe lambar ta gwarzon dan kwallon duniya har sau biyar zai halarci bikin alhali baya cikin 'yan takara uku na karshe 'yan takarar uku na karshe da za su fafata lashe lambar ta bana sun hada da mai rike da kambin wato shahararren dan wasan juventus cristiano ronaldo da dan wasan real madrid luka modric da kuma dan wasan liverpool mohamed salah murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara takaice. 'Yan bindiga sun buɗe wuta a yayin da ake gudanar da wani farashin sojoji a kudu maso yammacin Iran inda kimanin mutane 24 suka mutu wasu kuma 53 suka jikkata a rahoton da kafar yada labaran kasar Iran ɗin ta bayar. Amma akwai rahotanni mabambanta a kan waɗanda suka ɗauki alhakin harin. Ƙungiyar IS da kuma wata ƙungiya da ake kiranta ƙungiyar neman 'yancin larabawa ta Ahabaz duka sun ce su ne suka ɗauki alhakin kai wannan hari na ranar Asabar a Ahvaz da ke shiyar Kazakhstan. haka kuma akwai rashin inganci a cikin waɗansu rahotannin jami'ai sun ce an kashe 'yan bindigar guda biyu amma wasu jami'an daban sun ce an kame wasu biyu da ake da alaƙa da harin adadin mutanen da suka rasu a hadarin jirgin ruwa mai daukan fasinja a tanzania da ya kife a tafkin victoria ranar alhamis din da ta gabata ya kai mutane 167 sai mutum guda da ya tsira da ransa To madalla da takaitattun labaran mawakawa karshen shirin gaba ɗayan sai gobe da safe ku biyo su abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin zaɓe ko na wani kan shirya kuma na gabatar. Yanzu a madun kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Nazir Ahmed Hausawa wanda ya taimaka min gabatar da shirin sai Sulaiman Abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu ka ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa kwana lafiya mu kuma ƙarasa wani lafiya. Alheri.